السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <clears throat> الصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرمات إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله Allah kawo mu yau sha biyu ga watan eh, safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara kuma ɗaya ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da goma sha bakwai haka ne ko? a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karanta waɗannan littafai farawa da littafin rijalin wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam har yanzu ba mu gushe ba muna sirar sahabi na 64 shine sayyiduna Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu a inda ake mana bayani akan wasu matsayai da sayyiduna Khalid ibn al-Walid ya sama na abin alfahari kuma ambata na tarihi muna cin al-mawqiful khamis yawmul matsayin shi ta biyar ranar da aka yi yakin yamama ko lokacin da aka yi yakin yamama mun ji cewa an hada masa aikin ikrimatu ibn abi da kuma Shugai habilu ibn hasana a lokacin da aka gaba a samu nasara a karkashin su ba sai aka karbi garuruwansu sai aka ba khali radiyallahu anhu to ne a tashin farko aka ce musulmai yaƙi ya nemi ya karye musu amma daga baya kuma Khalid ibn Walid radiyallahu anhu yi wani kukan kura a inda ya ja hankalin eh, mayaka na musulunci akan cewa kowa ya tashi ya ka abin da zai iya yi domin a tantance wanda yake bin Allah da gaske da kuma wanda ya zama ba da gaske yake bin Allah ba to shine sai ya ce wa kana nasru ba'da juhdin jahidin sai ya zama nasara ta samu ba'da juhdin bayan kokari jahidin wanda ya kasance mai yawan gaske ko kuma ba'da jahdin bayan wahala jahidin mai tsanani da aka sha in an ce aljuhudu malaman lugha suka ce shine kokari idan suka ce aljahdu shi kuma wahala kaga in an yi kokari ana shan wahala ko to suna da alaka da su da junan su shi yasa ai suka ce shin jihadi daga juhudun ne ko daga jahdun ne daga kokari ne ko daga wahala duka biya akwai jihadi kokari ne sannan kuma a cikin kokari akwai ne akwai wahala shi yasa ba kowa ke iya jurewa ba sai ya zama wa kanan nasu ba'adu ba'ada ba'ada juhudin jahidin li ansari dinillah sai ya zama bayan an sha wahala an yi kokari mai yawan gaske sai nasara ta kasance ga mataimakan Allah sune musulmai wan tasara 13000 muslimin ala rijali mata. sai ya zama musulmai dubu goma sha uku suka ci nasara akan rundunar musailimatul kazzab wa adaduhum hawalai arba'ina alfa muqatil su kuma sun kai wajen su dubu arba'in au aksara ko fiye da haka rundunar musulmai su dubu goma sha uku rundunar kafare waɗanda suka yi ridda a ƙarƙashin tutar musailima wanda shine shugabansu a yakin yamama wanda shine dama wanda ya fi shahara yanzu da za a lissa a ce mutum ya faɗi sunayen waɗanda suka suka ce su annabawa ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam in mutum ya faɗi musailima kila sai ya shi saboda shi sharrinsa ya fi yawa kuma ya fi girma to aka aka aka samu musulmai su dubu goma sha uku su kuma rundunar musailimatul kazzab sun kai wajen dubu arba'in kuma mahaya dawakai kuma bayan kasance wasu mahaya da wakai ƙwararru a wajen amfani da makamai da ake da su a wancan lokacin nasu wa kutila min bani hanifata fi ma'arkatin yamama a yakin yamama aka kashe daga cikin banu hanifa banu hanifa su ne musailima in ba ku manta ba sannan su su tana koma ne zuwa ga rabi'a laraba dama kusan gida biyu ne akwai arabu rabi'a akwai arabu mudar arabu rabi'a su waɗanda sune dangin su manzan Allah su salama shawa da makamantansu larabawan makka kenan suna kaiwa zuwa ga mudar ne hadda ma larabawan madina banul ausi da banul khazraj dukkaninsu suna kaiwa ne zuwa ga mudar su kuma larabawan yaman mafi yawancinsu to su kuma suna arabu rabi'a ne ai shi yasa lokacin da musailima ya bayyana kansa ya ce shi annabi ne sai kafare suka ce sun tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi sallam shine annabin gaskiya amma sai suna cewa la natruku nabiyya rabi'ata linattabi'a nabiyya mudhar ba za mu kyala annabin da ya fito daga kabilar mu ba ta rabi'a mu je mu ba abi addinin da ya zama annabin da ya fito daga kabilar mu ba wanda ba kabilar mu bane su kuma ai wannan shi yasa rabi'a suna da rajab su rajab rajab watan rajab sannan mubar suna da nasu shi yasa da manzo su ya tashi lissafa al-ashhurul hurum guda hudu watanni masu alfarma guda hudu sai ce salasun mutawaliyatu guda uku a hada suke a jere daya na bin daya zulqa'dati wa zulhijjati wal muharram sai yace ne sai ce wa rajab mudhar alladhi bayna jumada wa sha'ban rajab din da ake magana akan sa shine rajab din ne shine rajab din mudhar ba rajab din rabi'a ba su rajab din rabi'a shine sha'ban wanda daga shi sai ramadan to shine sai man sama dan a gane sai yayi fayyace sai ya ce wa rajabu mudari wa rajabu mudar alladhi baina jumada wa sha'ban ba an ka ce jumada al-akhirah sai me sai rajab daga rajab sai me sai sha'ban to su rabi'a rajab din su shine watan abin nan watan sha'ban watan takwas amma watan da Allah ya yarda da shi ya zama cikin al'ashurul hurum shine rajab na gaske rajab mudar to su ne wannan to sai aka kashe daga cikin banu hanifa dangin musailimatul kazzabu aka kashe arba'ata ashara alfan sai da aka kashe mutane dubu goma sha hudu dubu ta za ta ba dai sun yi ridda ba su tuba ba wa qutila minhum fi talabi sab'atu alaf sannan tun lokacin da aka fita neman su dama sai da aka kashe mutum dubu dubu bakwai shine fi talab wa qutila aduwullahi musailimatu sannan aka kashe makiyin Allah Musaylima. bayan an kashe rindinarsa kaga an kashe rindinarsa mutum mutum dubu goma sha dubu ashirin da nawa kenan ga sha hudu ga bakwai dubu ashirin da ɗaya mutum dubu ashirin da ɗaya dukkaninsu suka ƙi dawowa musulunci aka kashe su amma a ɓangaren musulmai fa wa kutila min na salasu mi'atin wa sittuna min almuhajirin na walansa sai ya zama an kashe daga cikin musulmai musulmai ɗari uku da sittin salasu mi'atin wa sittuna min almuhajirin na walansa. a cikin mutanen madina da kuma mutanen maka aka kashe mutum ɗari uku wa salatu mi'atin min muhajiri na min ghairi ahli al-madina sannan kuma aka ya kashe mutane ɗari uku wanda su ma suna da hukuncin muhajirai amma ba waɗanda suke zaune a madina ba mun gane wato waɗanda suka bar garuruwansu na kafirci saboda sun musulunta amma kuma ba a madina suke ba nawa kenan lissafi yanzu ɗari shida da nawa da sittin wa salatu mi'atin min tabi'i sannan kuma aka kashe mutane ɗari uku daga cikin tabi'ai nawa kenan nawa sannan wa qutila min al-qurra'i khamsu sannan aka kashe mahaddata al-qur'ani 500 akwai riwaya ta zo cewa 700 ne akwai riwaya ta zo ɗari bakwai ne ai in ba ku manta ba wannan shine ya jawo shawarar sayyidina Umar radiyallahu anhu cewa a tattara Qur'ani a zama ana da mushafi daya ba rubuta Qur'ani ba tattara shi shi yasa malamai idan sun tafi su ce jam'u akwai bambanci tsakanin kitabatul Qur'ani da jam'u al-Qur'anu maktubun qabla jam'i huwa maktubun kulluhu gabaki dai ƙur'ani. an rubuta shi amma tattara shi a waje daya to shine abin da sayyidina abubakar radiyallahu anhu yayi amma kitabatul qur'ani sabiqatu ta tabbata tun a baya akwai ga hadisi sahihi annabi sallallahu ya ce la taktubu anni shay'an ghayra al-qur'an wa man kataba anni shay'an ghayra al-qur'ani falyamhu kada wani daga cikin ku ya rubuta wani abu daga cikin daga gare ni in ba qur'ani ba ka rubuta hadisi duk wanda ya san yana rubuta wani abu ba hadi ba qur'ani ba to ya goge ne a hadisin fa ne na farko ai daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bada izini a rika rubuta qur'ani a rika rubuta hadisi afwan malamai suka ce illar ita ce khashiyat ikhtilat ƙur'ani bil hadisi saboda kada qur'ani ya cakuɗa da hadisi ba za a iya tantancewa ba kuma ya an samu wannan me yasa aka samu qira'a tafsiriyya irin qira'o inda ake ruwaitowa daga ibnu abbas da ibnu da ibnu mas'ud da wasu sahabbai wanda ba a dauka su a matsayin alqira'atu mutawatira ba su cikin qira'o inda aka tabbatar da su hmm faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin mutatabi'atin fil hajj wa sab'atin mutatabi'atin idza raja'tum ila ahlikum تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام قراءة أما قراءة تفسيرية وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا كل سفينة صالحة غصبا خاقبا الشيء سامي فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا تونيجي يزامي فعرت أنا إيبها لألا تكون صالحة حتى لا يقص لا يخصيبها الملك الظالم كو تو كاغشيني وانا سو داك قرآني داما أنا لن أنا رموتاش أما تتراش أولي دي زما أنا دا مصحفي أي شو ساكي تو مصحف مصحف مي مصحف شيني مصحف أي الذي أصحفه alladhi ju'ila fi sahaifi wanda aka sa shi a cikin takadda sannan mushaf alladhi yusfahu wanda ake haka ai isfah ko at-tasfih shine ka rika haka takadda ta kare ka juyo wata shi yasa ake ce mishi ai mushafi qur'ani kenan dalilin da yasa ake ce mu qur'ani al-mushaf kenan mun gane to to saboda haka wannan akwai shi wannan dalilin ne ya jawo aka ce a haɗa qur'ani wuri ɗaya. amma rubuta Qur'ani dama ana yi to yanzu kun samu dubu da nawa kenan fakana jumlatu man qutila min almuslimina alfan wa mi'atay shahid sai ya zama adadin mutanen da aka kashe 200 1200 lissafin haka yake shi yana na je ku kirga mun gane dubu da nawa da 400 ya cire ɗari biyu da sittin ila wahami ne ai anna nisbata shuhada'in musulmina, idan aka haɗa percentage adadin musulman da aka kashe ila qatlal mushrikina aka gwara da aka gwada su aka auna su da waɗanda aka kashe daga cikin mushrikai tu'adilu sittatan bil mi'ati faqat kaman shida ne cikin ɗaya su an kashe musu dubu ashirin da ɗaya su ko musulmai an kashe dubu ɗaya da ɗari hudu da sittin a lissafin sai ya ce dubu ɗaya da ɗari biyu to shi ne sai ya ce kaman ɗugu kaman shida ne a cikin kaman ɗugo shida ne a cikin ɗaya to ne sai ce wa hadha yu'addu min ilin ilintisara tabbas wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata a kirga daga cikin mafi ban sha'awar cin nasara da aka samu a tarihin musulunci kuma a zamanin sayyidina abubakar radiyallahu anhu wannan ya faru duk da ku kalli karancin shekarun fa sayyidina abubakar radiyallahu anhu ga baki ɗaya shekaru biye da yan watanni shi ma ya rasu shekaru biyu da yan watanni ya yi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam amma jibi wannan nasarar da aka samu sannan wasu daga cikinsu suka dawo su kuma sun musulunta wasu daga cikinsu suka dawo suka musulunta an samu da yawa wanda suka dawo suka musulunta da wanda suka ce ba za su bada zakka ba suka dawo suka ci gaba da badawa wanda kuma suka ce sun bar musuluncin gabaki da su ma suka dawo suka musulunta alhamdulillah rabbil alamin wannan duka yana cikin falaloli na sayyidina Khalid ibn al-Walidi radiyallahu anhu shi yasa aka kawo a nan amma shugabancin nasara shine sayyidina abubakar radiyallahu anhu domin a zamanin sa ne aka samu wannan nasara Allah ya kare da a gare su